بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم شاء أكو رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta ishirin da tara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين to ga tambaya guda daya assalamu alaikum sheikh, direba ne yana tsaye sai mai mashin ya zo ya buge shi sai mai mashin ya zo ya buge shi ta baya ɗaya kansa ya bugu ɗaya kansa ya bugi ƙarfi ɗaya kansa ya bugi ƙarfi sai ya mutu ɗaya kansa ya bugi ƙarfi sai kan ya fashi sai kansa ya fashi ɗayan kuma ya ya samu karaya biyu to sheik tambaya anan, shi direban akwai wani abu a kansa kamar diya ko kafara ko ko sai dai insani tsakaninsu to tambayan nan da aka yi a nan wajen direba ne ya yi fakin a waje da ya yi fakin sai wani mai mashin ya zo inda na fahimta mai mashin ya zo ya yi goyo kenan ko kenan su bi ne akan mashin din to sun zo a guje da suka zo a guje shi kuma direba ya yi fakin mota sai mai mashin din ya zo sai ya zo sai ya buge shi ta baya bi ma'ana ya buge motar ta baya nan take kan shi ya buji karfe kan ya fashe kenan da kai ya buji karfe ya fashe kenan me zai biyo baya mutuwa shi kuma ɗaya ya samu karaya ne to yanzu ya za a yi to shi ne yake tambaya sheik tambaya a nan shi direban akwai wani abu a kansa kamar diya ko kafara ko ko sai dai insani tsakaninsu to a nan wajen tukuna kafin a yanke ma direban wani hukunci tukuna sai an dubi wurin da direban ya yi fakin a ina ne ya yi fakin shin ya yi fakin ne a inda ya dace a yi fakin ko kuma ya yi fakin ne akan hanya inda mai tuki zai yi tsammanin babu komai sai ya taho a guje to idan ya zama to direban ya yi sakaci sai ya zo ya yi fakin akan hanya yanda wani zai iya zuwa a guje ya ɗauka babu komai ya zo ya ci karo da wannan motar to anan za a iya cewa akwai sakaci ta ɓangaren direba an gane wannan ko to idan ya zama to mai mashin ya zo a guje sai ya bugi wannan to kaga anan wajen wane ne ya janyo wanda ya janyo hadari babba shine asalin mai mota wanda ya fakin saboda ya yi fakin a inda bai dace ya fakin ba an gane ko sannan kuma na biyu za a duba shi mai tuka mashin din wanda irin gudu yake yi ya yi gudu ne daidai da hankali ko ya yi gudun da ya saba ma hankali in ya yi irin gudun nan da sabani suke yi a kure ainihin a giya an gane ko irin gudun nan na fitan hankali wanda ɗan abu kaɗan zai iya sanyawa a samu haɗarin da zai kawo mutuwa to a nan ɓangarori guda biyu sun yi laifi an gane bangaren direba wanda ya yi fakin a inda bai dace ya yi fakin ba sannan bangaren mai mashin wanda ya zo a su kwane ya wuce yadda ya kamata ya yi gudu a nan wajen da ainihin masu mashin din wannan mai mashin din da ya zo a guje yana goye da wani sai ya zamanto in ya zo a guje ne gudu mai wuce gona da iri har ya zamanto ya zo ya buga wa motar motar da ya fakin ba daidai ba to a nan wajen za a ce mai mota ya kisan kai ba za a ce mai mota ya kisan kai ba sai a ce mai mota ya yi laifi da ya zo ya yi fakin akan hanya sannan shi wannan mai mashin nan wanda ya zo ya buga wa mai mota hakan shi ya fashe ya mutu shi ma ya yi laifi da ya zo a sukwane irin su kuwa bai wuce gona da iri a nan wajen za a kira shi kisan kuskure a'a a nan ba za a ce ainihin mai mota ya kashe mai mashin ba ballantana a kira shi kisan kuskure saboda haka abinda za a yi a nan wajen shine yanzu alkali shine zai duba abin da ya dace na ainihin ta'aziri wanda za a yi wa mai, a shi direba din saboda fakin da ya akan titin nan akan hanya ya yi abin da bai dace ba wannan abin zai iya janyo hadari to saboda haka sai kotu ta duba gwargwadon abin da ya dace wato a hukunta shi wannan wanda ya fakin akan hanyar da bai dace ba idan kuma ya kasance wato direba ya yi faki daidai shi kuma wannan sai ya zo a su kwane su kuwa mai wuce gona da iri sai ya zo ya buga ma ainihin direba din da ya buga ma direban ainihin kanshi ya fashe ya mutu nan take shi kuma ɗayan ya karye amma direba ya yi fakin ɗin da ya dace bai kauce hanya ba a nan wajen direba bai da laifi tunda shi direba ya riga ya fakin mota inda ya dace wanda yake da laifi shine wanda ya mutu saboda haka anan wajen babu abin da za a biya na diya sannan babu wani ta'aziri da za a yi wa direba mai mota na fatan gane saboda ya yi fakin mota inda ya dace ya fakin mota din saboda haka anan wajen direban ba shi da wani laifi sannan shi wannan wanda ya karye sai ya je ji da jinyansa don ba laifin direba ba ne direba ya yi fakin mota inda ya kamata ya yi fakin din mota an gani da a ce wancan mai tukin mashin ya rayu ne to da an ce an gane ko ya biya kudin karaya na wancan tunda shi ne ya yi tuki mai wuce gona da iri ina san gane wannan to Allah Allah ta'ala shi taimake mu Allahu a'lam a ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya jiya jiya mun yi magana inda Allah ta'ala yake zargin masu cewa yana da ɗa kafuran maka suna zargin cewa a Allah ta'ala yana da ɗa wato mala'iku 'ya'yan Allah ne su kuma kiristoci suna cewa annabi isa ɗan Allah ne su kuma yahudawa suna cewa uzairu ɗan Allah ne sai Allah ta'ala yake cewa wa ƙalubta ta rahman walada sun ce Allah ta'ala ya riƙi ɗa sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata daga Allah ina ba zai taba yiwuwa ba bal ibadun mukramun a'a mala'iku bayin Allah ne masu karamci Bayan Allah ne abin girmamawa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa tsere ma Allah ga magana ba sa riga Allah yi magana kuma su nan game da umarnin Allah su suna aiki ne da umarnin Allah kai tsaye kenan mala'iku ba sa motsawa sai Allah ya ba su umarni kuma ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ta'ala ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su duk abin da mala'iku an gane suka aikata a da Allah ya riga ya san shi abin da za su aikata nan gaba Allah ya san shi babu wani abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko Kulla ya alamu mun fis samawati wal ardi al ghaiba Allah ya san gaibi an gane to shine yake cewa a wa ma khalfahu wa la yashfa'una illa liman irtada su dinnan ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi mala'iku ba su da iko su zo su ceci wani su fitar da shi daga wuta su fitar da shi daga azaba sai wanda Allah ya zaba mala'ika ba zai iya zuwa kai tsaye ya shiga cikin wuta ya je ya ciro wani mutum daga cikin wuta ya fito da shi ba mala'ika ba shi da wannan iko kamar yadda annabawa ba su da wannan iko kamar yadda ainihin shehunai da waliyai ba su da wannan iko an gane in ka ga mala'ika ya je ya ceci wani waye ba shi izini sai Allah ya ba shi izini man zalla zai yashfa'u indahu illa bi izini wane ne zai yi ceto a wajen Allah sai da izinin Allah in har mala'ika zai iya zuwa ya shiga wuta ya fitar da mutanen da yake so daga cikin wuta ba tare da ya nemi izinin Allah ba ya nuna Allah ta'ala ya na nakasa ya nuna Allah ba shi da cikakken iko Allah ya sanya wani a wuta sai ga shi wani kuma wanda yake mai ƙarfin iko ya zo ya fitar da wannan daga wuta ba tare da ya nemi izinin Allah ba zai yi Allah ya sanya kafirai a wuta sai mala'ika ya zo ya fitar da su ko Allah ya sanya wasu masu sabon Allah a wuta sai mala'ika ya zo ya fitar da su ba tare da ya nemi yardan Allah ba kaga wannan ya nuna gajiyawan Allah subhanahu wata'ala an gani? to Allah ta'ala a nan wajen yana nuna maka shi mai cikakken iko ne babu wani wanda yake da iko da zai zo ya yi ceto ya fitar da wani daga wuta ko ya shigar da wani aljanna ba tare da Allah ya yarda ba an gane wani ku yawwa wala yashfa'una illa liman irtada mala'ikun nan ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi shin wane ne Allah ke yarda da shi Allah yana yarda da kafiri Allah yana yarda da mushriki idan mutum zai kwana kalmar shahada amma yana bokanci ko ya kwana kalmar shahada amma yana tsafi shin idan ya shiga wuta mala'iku za su iya zuwa su shiga wuta su cece shi zai yiwuwa in har kaga wani ya shiga wuta har mala'iku sun cece shi to Allah ta'ala ya yarda da wannan wanda aka cece shi ne kuma ta wani hanya ne Allah ke yarda da mutum Allah ta'ala ya ce wala yarda li ibadihi kufr Allah baya yarda wa bayin shi mai kafirci wa in tashkuru yardahu lakum ashe idan mutum kafiri ne Allah ta'ala baya taba yarda da kafiri wa mai yabtaji gairan al-islam dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a karba mishi ba kuma gobe kiyama yana daga cikin masu hasara masha Allah ina take an ce zaki musulunta in zaki musulunta wato kamar zaki alkawari ne cewa ba za ki bauta wa kowa ba sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne bi ma'ana za ki yi watsi da addinin ki na da ki zo ki riko da addini na tauhidi kuma za ki yi watsi da duk wasu miyagun al'adu zuwa ga al'adu na musulunci kin yarda da wannan to in har za ki musulunta za ki kalmar shahada ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to a yanzu da kika da kika faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar kin ce ba za ki bauta wa kowa ba sai Allah kuma wannan bautan ba za ki yi shi ba sai yanda manzon Allah ya karantar ba za ki bauta wa Allah ba sai yanda annabi Muhammad ya karantar in yarda da haka to yanzu kin zama to musulmi kamar kowa a nan wajen yanzu kin zama to musulma yanzu duk wani laifin da kika yi tun da aka haife ki Allah ta'ala ya gafarta miki yanzu yanzu ba ki da zunubi kamar yadda yana kika san yau aka haife ki Allah ta'ala shi taimaka to yanzu akwai wankan da ake yi wanka za yi wanka na shiga musulunci sannan kuma bayan kin yi wannan wanka akwai sallan azahar da la'asar da ya hau kanki yanzu saboda suka kawo ta za su yi mata bayanin yadda ake yin wannan wanka ɗin sannan kuma za a nuna mata yadda za ta yi a zahar da la'asar Allah ta'ala shi taimake mu eh, eh, Wani zurin sunan ki mai faith ma'anar faith imani suna ta imani to yanzu kina zuwa canza miki wannan suna wani suna kike so ta tana son fatimatu zahara to Allah subhanahu wata'ala ya sanya miki albarkan mai wannan suna din domin kin zabi babban suna ita fatima ita ce shugaban matan aljanna gaba ki daya Allah shi taimake ki Allah shi tabbatar da ki akan musulunci insha Allah to muna cikin bayani mun ce su mala'iku mala'iku bayan Allah ne su ba su da wani iko su je su ceci wani mutum daga azaban Allah idan Allah ya shigar da wani mutum cikin wuta babu wanda yake iya fitar da shi hatta mala'iku an gane wani ko idan ka ga mala'ika ya je ya fitar da wani mutum daga wuta sai idan Allah ya yarda da wannan mutumin an gane wani ko idan Allah bai yarda da shi ba ba za a fitar da shi daga wuta ba to shine nayi tambaya nace menene yake sanyawa Allah ya yarda da mutum abin da ke sanyawa Allah ya yarda da mutum shine musulunci da mutum zai kwana gina masallatai ya gina masallatai ya gina makarantun islamiyya ya gina asibiti ya damƙa wa musulmi amma bai yi kalmar shahada ba bai yarda da musulunci ba ba shi da lada akan wannan abin da ya aikata an gane wannan ku ma kana lil mushrikina an ya amuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun Allah ya ce bai dace ga mushrikai ba su rayar da ainihin masallatan Allah alhali shahidina ala anfusihim bil kubr alhali suna su shaida da kafirci yanzu idan mutum ya zamanto kafiri ne shi in ma ya zamanto ahalul kitab ko ya zamanto ba maguji ko ya zamanto ba majuse a takaice da ya zamanto kafiri bai dace a gare shi ya gina masallacin Allah ba in ya gina ma bai da lada shine ma'ana ma kana lil mushrikina an ya amuru Allah. bai dace ba daidai bane ga mushrikai su da masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr alhali su da kansu sun ma kansu shaida da kafirci sai Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum irin wayannan mutane wanda suke kafirai amma kuma suna hidima ga masallaci wayannan su ne wanda aikin su ya baci wa fi narihum khalidun kuma a cikin wuta suna masu dawama ku duba wannan abu sun gina masallatai sun gina makarantu na islamiyya sun gina asibiti sun dauka sun dauka wa musulmi amma Allah ya ce duk wannan abin da suka aikata wato daidai ne da a ce ba taɓa yin komai ba aikinsu gaba ɗaya ɓatacce ni shi sai Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir kawai waɗanda suke rayar da masallatan Allah su ne wanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka bada zakka zaka. me walam walam yakhsha illa Allah kuma ya zaman to bai ji tsoron kowa ba sai Allah ba ya tsoron kowa sai Allah wa'annan su suka fi cancanta su rayar da me masallatan Allah fa kenan duk aikin da kafiri zai aikata mai kyau da suna alkhairi ba shi da tasiri in ba musulunci babban abin da ke sa aikin ka ya tasiri shine musulunci yanzu kun gani kasashen communism wanda da can suna daga cikin kasashen da suke tsananin fada da musulunci kamar kasashen communism irin china irin russia irin su cuba irin su korea irin wayannan kasashe mafi yawansu ba kristoci ba ne su sannan kuma musulmi ba ne su ba su ma yadda akwai allah ba kuma suna tsananin fada da addinin musulunci suna takura wa musulmi sosai an gane wannan ko musulmi sun fi jin daɗi a garuruwa da suke da'awan addinin kirista kamar irin garuruwa na amerika su ingila su faransa su sauransu an gane duk da suna takura wa musuluncin amma musulmi suna samun sauki don musulmi suna samu su gina islamiyya musulmi suna samu su gina masallatai musulmi suna samu su yi da'awa cikin kwanciyar hankali an gano wani to amma garuruwan communism a da suna tsananin takurawa musulunci da musulmi ba sa bari musulmi su yi da'awa ba sa bari a gina masallatai to amma a wannan zamanin sai al'amari ya juya yanzu garuruwan communism sun fara ainihin sakawa musulunci mara har ma ina ganin tsakanin cuba ko ɗaya daga cikin garuruwan nan shugabansu ya yi alkawarin zai gina masallatai manya-manya a manyan garuruwa zai gina masallatai ɗari biyu. shugaban bai yadda akwai Allah ba amma yanzu ya fara gane cewa ma addinin musulunci akwai wani ɗan burbushin gaskiya a cikin shi akwai wani ɗan burbushin alkhairi tare da shi to yanzu shugaban ya sa doka ya ce daga yau in ya ƙara jin wani a wannan ƙasa ɗin ya zagi annabi ko ya faɗi maganan banza kan annabi hukuncin shi kisa ina ba ta gano wannan kuma sannan ya ba da dama a gina masallatai ya ba musulmi dama su yi ibada yadda suke so ba takurawa sannan ƙasar china a ƙasar wannan russia wanda shi ma wanda kowa ya san russia wajen kyaman musulunci sosai to shugaban roshiya yanzu shi ma sai da ya azumin kwana biyu wai zai taya musulmi azumi ya yi azumin kwana biyu kuma ya sanya irin wannan hula irin na musulmi ya ce shi ma zai ɗanyi azumi kwana biyu ya taya musulmi don musulmi su gane shi ma yana tare da su na ba san gane wannan to an fara samun sauƙi na takurawa musulunci a wa'annan ƙasashe to kaga wannan ya nuna wato hasken musulunci ya fara bayyana cikin al'umma alƙawarin da Allah ta'ala yayi na cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun to wannan alƙawarin da Allah ya cewa zai rinjayar da musulunci to wala Allah lokacin ya fara zuwa tunda garuruwa kun ga misali a ce kasar China da India da Russia a ce su ba da dama ana karɓar musulunci kusan musulunci zai yi fintinkau akan kowane addini saboda wayannan kasashe suna daga cikin kasashen da suka fi kowa yawan jama'a an gano wani ku wato na kawo wannan ne misali na cewa duk abin da mutum zai aikata in bai musulunta ba to wannan abin mutum ba shi da lada a wajen Allah kaga wannan masallatan da ya gina 200 da kalmar shahada yayi da ya fi mai alkhairi an gano wannan ko in yi kalmar shahada in yi so daga baya cin sauran ayyuka sai su biyo baya saboda haka wala ya fa'una illa liman da mala'iku ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi in Allah bai yarda da kai ba mala'iku ba za su cece ka ba kenan mala'iku ba sa ceton kafiri mala'iku ba sa ceton boka mala'iku ba sa ceton wanda yake ƙungiyar asiri in dai mutum yana shirka mala'iku ba sa cetonsa mai bautan shehi da mai bautan waliyi mala'iku ba sa cetonsa wa hum min khashiyatihi mushfiqun su mala'iku ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi alhali su kuma suna masu firgici daga jin tsoronsa su mala'iku suna jin tsoron Allah matsar jin tsoro to sai Allah ya ci gaba da cewa wa may yaqul duk wanda ya ce daga cikin mala'iku inni ilahu min duni cewa lallai ni abun bauta ne koma bayan Allah a samu wani daga cikin mala'iku in ma mala'ika jibril ko mika'il ko israfil ɗaya daga cikin su ya ce lallai ni abun bauta ne koma bayan Allah ku zo ku bauta mun ku daina bautan Allah sai Allah ya ce fa zalika najzihi jahannam wannan za mu saka masa da me da jahannama za a saka mawa za a saka wa mala'ika da jahannama sai Allah ya ce ka zalika na jibin zalimi haka muke saka ma azzalimai to zahirin wannan aya ya nuna mana kenan cewa mala'iku za su iya saba ma Allah mala'iku za su iya kafirce ma Allah kenan da ya ce wa maye gulmin hu? tun wanda yake daga cikinsu. daga cikin wa mala'iku cewa inni ilahun min duniya cewa lallai ni abin bauta ne koma bayan Allah sai mala'ika ya zo ya ce ya ku mutane ku zo ku ringa bauta mun ni ma abin bauta ne koma bayan Allah sai Allah ya ce fa zalika najbihi jahannam to wannan za mu saka masa da jahannama kazalika najzi zalimi haka muke saka ma azzalimai to shin zai yi mala'iku su saba ma Allah na'am to wani ya ce an ɗaura ɗan an tauna tsakuwa ne don a ba a ya tsoro eh, ba zai yiwu a ce mala'iku su saba ma Allah ba saboda Allah wata ala ya riga ya gaya mana siffan mala'iku to ya amalu ko an qu kun wa ahalikun nara ya ku wanda kuka imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta wanda alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku da kai imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta wanda wutar nan makamashinta mutane da duwatsu makamashin da ake kunna wannan wuta da shi har wutan ya ringa ci mutane ake zubawa a ciki kamar yadda muke zuba itace da kalanzir makamashinta mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun gilazun shidadu a cikin wannan wuta akwai mala'iku gilazun masu kauri shidadu masu tsananin ƙarfi la ya sunan lahama a marahu ba sa saba ma Allah ga abin da ya umarce su siffan mala'ikun shi ne la ya sunan lahama a marahu ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da aka umurce su an yi amfani da ma wanda a wajen malaman usulul fiqi sun ce wannan ma sigatul umum yana daga cikin siyagul umum suna aikata duk abin da aka umurce su to tunda dai mala'iku wannan shine siffar su da kuma can inda Allah ya faɗa wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastasirun wa'annan wanda suke wajen Allah mala'iku ba sa girman kai daga bauta masa su sun yarda su bayan Allah ne kuma sannan ba sa gajiyawa daga bautan Allah to shin mutanen da ke da wannan sifa din su ne zai yiwu su kira wasu mutane su bauta musu zai yiwu haka ba zai yiwu ba to wannan maganar da Allah ya faɗa cewa wa may yaqul minhum duk wanda ce daga cikin mala'iku inni ilahu min dunihi lallai ni abun bauta ne kuma bayan Allah fa zalika najrihi jahannam to wannan za mu saka masa da jahannama shi ne in muka duba zahirin ayan za a iya samun mala'ikun da za a saka musu da jahannama shin mun taba jin labarin cewa ga wani mala'ika zai shiga wuta ah, lokacin da Allah ta'ala ya ce zai aiko da khalifa a doron ƙasa mai mala'iku suka ce a taji alufiha man yufsidu a taji alufiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shin zaka sa a cikinta wanda zai yi banna a cikinta ya zubar da jini Wani wa nahnu nusabbihu hamdika wani nuqaddisu lak alhali mu muna tasbihi da gode maka muna tsarkake ka bi ma'ana alhali mu ma'asumai ne ya Allah mu ba ma yin zunubi zunubin ba ba ma iya ma yin ba ma iya yin zunubin ba ballanta da mu to tun da ba su yin zunubi ba yaya za a yi har mala'ika ya buɗe baki ya ce ma wani inni ilahu min duni cewa lalle ni abin bauta ne kuma bayan Allah an gane wannan ko to sai wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ba abin da ake nufi kenan ba wato zahirin magana kamar ana maganar mala'iku ne amma hakika ana magana ne akan iblis a gane wanda ya ce daga cikin shedanu wato da shedan da mabiyansa su ake nufi wa mai kulmin hukunin nan ba mala'iku ba cewa inni ilahu min duni wanda ya faɗa daga cikin shedanu an gane cewa lalle ni abun bauta ne kuma bayan Allah to wannan za a saka masa da jahannama haka muke saka ma alzalimai an samu daga imamu hassan wato a an samo daga katada daga cikin salaf yana cewa wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi zalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin yace wa inna ma kanat hadhihi al-aya khassa li aduwillahi iblis yace wannan aya ta kasance ta keɓanta ne ga makiyin Allah iblis wannan aya an saukar da ita ne ga makiyin Allah iblis lamma qala ma qala lokacin da ya faɗa abin da ya faɗa lokacin da ya yi jayayya ga Allah subhanahu wata'ala waje alahu la'inan da jiman ya sanya shi tsinan ne kuma abin korewa daga rahaman Allah to sai Allah ya ce masa fa zalika ka jahannam kazalika najzi zalimin an gane ko to wannan shine fahimtar katada daga cikin salaf katada da ganin wannan magana ba ana maganar mala'iku bane ana magana ne akan shedan da mabiyansa to amma kuma wasu malamai suka ce babu wani dalili da ya sanya ainihin katada ya juya daga asalin ayan ayan yana nan asalin yadda yake an gane wannan ku cewa wa mai yaqul minhum ay man da da mala'ika ai duk wanda ya yi da'awa daga cikin mala'iku cewa annahu ilahu min dunillah cewa lalle shi abun bauta ne kuma bayan Allah ai ma Allah fa zalika najzihi jahannam to wannan za mu saka masa da jahannama kazalika najzi zalimin haka muke saka mu azzalimai saka ce ai wannan ba ana nufin mala'iku su kadai ba ai kullu man qala zalik ai duk wanda ya faɗi wannan an gane ko da mala'ika ne ko ba mala'ika ba duk wanda ya bude baki ya faɗi wannan magana to wannan sakamako zai hau kansa to shin a ƙa'ida na malaman na hau idan an kawo sharaɗi shin dole ne sai sharaɗin ya auku shi ne tambaya ya kamata mu san wannan ƙa'ida don zai amfane mu da kyau shin idan an kawo sharaɗi a larabci dole ne sharaɗi ya auku to akwai wani sharaɗi akwai wani ƙa'ida a wajen malaman larabci da suke cewa wa shardu la salzimul wuku'a sharadi baya lizimtar da aukuwan abin da aka yi sharadi kan shi an gane wannan ko za mu kawo misali don ku fahimci abin da kyau kamar inda Allah ta'ala ke cewa qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ka ce musu ya rasulullah idan ya kasance Allah mai rahama yana da da to ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ne farkon wanda za su fara bauta ma wannan ɗan in har Allah yana da ɗa to ni ne farkon wanda zai fara bauta ma wannan ɗan an kawo sharadi ko ba kawo ba shi ne in kana lirrahmani waladu kaga sharadi ina za'u shar fa ana awwalul abidin ko to sharadin da aka kawo shin wannan sharadi zai auku shin Allah zai samu dan har abada ko wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakiza walada in kullum man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda an gane wannan ko to shi kaga Allah ya ce ba zai taba yiwuwa ba a ce Allah ya samu da ba zai taba yiwuwa ba to amma sai Allah ya ce annabi ya gaya musu qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ka ce musu in har Allah mai rahama zai samu da to ni ne farko to wani zai iya tunanin kila Allah ya samu dan to sai Allah ya ce wa ma yanbaghi lir rahmani an yattaki ga walad in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda duk waɗanda suke sammai da tsai za su zo ma Allah ne a matsayin bayi an gane wannan ko to anan wajen kaga ba zai yiwu Allah ya samu ɗa ba amma kuma an kawo shi a cikin sharadi kul in kana lil rahmani waladu ashe ashardu la yastalzimu al wuqu an gane ko sannan kuma da inda Allah ta'ala ke cewa qul a ta ni a a'budu yi haljahilun, shin wani Allah ne kuke umurta na in bauta ma ya ku jahilai wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta ɗan na Amaluk. alhali an yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad da waɗanda suka zo gabaninka cewa la in wallahi da za ka yi shirka la ya haɓa ɗan amalum da aikinka ya ɓaci shin zai yi annabi ya shirka kama an ce ma annabi wallahi da za ka yi shirka wani zai ɗauka ƙila annabi zai iya yin shirka ne Allah ya faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba manzo Allah ya shirka amma sai Allah ya kawo shi a matsayin sharafi. La'in in ashrakta la yahba danna amalu wallahi da za ka yi shirka wallahi da aikinka ya ɓaci wala takunanna na al-khasirin kuma wallahi da ka zamanto daga cikin masu hasara ku duba irin rantsuwan da Allah ya yi ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam abinda samsam ma ba zai auku ba ba zai taba yiwuwa annabi ya yi shirka ba ballantana ma a ce aikin shi ya baci ballantana a ce ya zamanto daga cikin masu hasara wa shardu la yastalzimu ruku an gane wannan ko sannan a wata aya sai Allah ta'ala ya ƙara kawo irin wannan misali wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yaqulu Allah yake ce masa habban annabi ha antum ha Ula'i, haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah fa minkum wato ga kunan kudin nan dai ku sahabban annabi ana kiran ku ku zo ku ciyar fi sabilillah ku taimaki addinin musulunci addinin musulunci yana buƙatar dukiyanku Allah ba zai saukar da mala'iku daga sama su kawo dukiyan da za a taimaki musulunci ba ku ne ake so ku kawo dukiyan da za mu addini aiki ha antum haula ga kunan kudin nan dai tu da auna ku ne ake ta kiran ku litun fi kofin sabilillah don ku ciyar fi sabilillah amma kun ki an zaka ce me an me kun bayyama kal daga cikin kwakwa wanda yake rowa a cikin kwakwa wanda za a ce ya kawo kudi a ciyar sai ya yi rowa wa mai ya bukhal fa inna ma ya bukhal duk wanda ya yi rowa fa inna ma ya bukalu an nafsi ya yi rowa ne don karan kanshi saboda sakamakon rowan bala'in rowan zai koma gare shi ne wallahu gani wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku kuma ba talakawa Allah ba wadaci ne Allah baya bukatan wannan dukiya in kun ba da wannan dukiya amfanin wannan dukiya zai koma kanku ne kada ku yi tsammani wai in kun taimaki musulunci Allah ne zai amfana wallahu alkali wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku kuma mabukata ne sai Allah ya ce me wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan kun juya baya kun ki ciyarwa kuki taimakon addini Allah zai canza wasu mutane wanda ba ku ba wa in ya yastabdil qauman ghayrakum an kawo sharadi in kun juya baya Allah zai musanya wasu mutane wanda ba ku ba shin ana nufin sahabbai za su juya baya ne wa shar la yastardiru bi eh an ce ba sahabbai in kun juya baya kuka ce ba za ku yi musulunci ba ya abubakar ya umar ya ababakar ya umar ya usman ya kaza in ba za ku yi ba to Allah zai canza wasu mutane wanda ba ku ba sun malaya kunu amsalaku sannan ba za su zama to irin ku ba me za mu ce kan nan kuna ganin sahabbai za su yi ridda ne an kawo shi ne a matsayin sharadi ko da mun karanta sharadi baya lizimtar da aukuwa A gani za ka yan shi'a kawo wannan aya su kama hujja cewa sahabban annabi za su iya yin ridda sai an ce in har kun juya baya za a musanya wasu mutane wanda ba ku ba sa'an nan ba za su zama to irin ku ba ya nuna kenan manzan Allah ya bi duniya sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam za su iya yin ridda shin wannan aya hujja ne mai goyon bayan su ko hujja ne mai rusa manufansu mai rusa manufansu an gano wani ku sannan ma in kun duba cikin tafsirin rajul Azhan ila ma'anil Qur'an na ainihin al-ustaz al-sheikh simahatul wali alfaqih a sheik abokan mamur kuma Allah ya ji kansa a cikin karkashin wannan aya wa in sabbin yastabdil qauman ghayrakum ya kawo wani hadisi wato sai annabi cewa in kun juya baya Allah zai musanya wasu mutane wanda ba ku ba sa'annan ba za su kasance irin ku ba sai annabi ya ce haza wa qaumuhu sai annabi ya nuna Salmanul Farisi sai ce wannan da mutanensa wato salman Faris, in an ce faris ƙasar faris tana ina ne wato ƙasar faris wata daula ce mai girman gaske kamar yadda a da ana da ainihin soviet union ƙasar soviet union daula ce mai girma wanda daga baya wannan daula ta rushe yanzu abin da ya rage shine russia an gane wannan ko da soviet union ne ƙasa ce mai girma sosai daula to kazalika da akwai daular farisa daula ce mai girma sosai daga cikin wannan daula akwai iran ina fatan gane kama a ce yanzu daula ce tana da ƙasashe wajen 200 a tare da ita Sosai, misali a ce ƙasar russia tana da ƙasashe ƙasashe ƙasashe azerbaijan ne da kirkan ne waye-waye duk dai garuruwa karkashin su akwai garuruwa sun kai ɗari misali to sai zama to duk daulolin gaba ɗaya sun abin nan yau abin nan sun sun rabu da da yawa an ka tattala ita wannan daula sai zama to state guda ne ko daula guda a ciki kawai kamar a cikin state guda ya rage kun gane ko kamar ita farisa kamar wani state ne a cikin iran a kamar iran state ne a cikin ina farisa ƙasar fariza tana da garuruwa masu yawa da yawan gaske a cikinta to sai Allah ya ce in kun juya baya Allah zai musanya wasu mutane wanda ba ku ba sannan ba za su zama to irin ku ba sai annabi ya nuna Salman al-Farisi an gani sai ce wannan da mutanensa to sai sai ainihin yan shiya suna cewa to ya nuna sahabbai za su yi ridda ko musulunci zai koma Iran ina fatan gane wannan sahabbai za su yi ridda zai zama to musulunci na gaskiya zai koma iran kuma inda to farko raddin za ku musu na farko shine sharaɗi baya lizimtar da ni aukuwa sannan na biyu annabi ya nuna salmanul farisi wannan da mutanensa sai ku ce salmanul farisi a zamanin manzan Allah menene ya kidan shi salmanul farisi dan shi'a ne salmanul farisi sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma aqidan Salman al-Farisi shine aqidan Abubakar da Umar ba shi da bambancin aqida da nasu to kenan ya nuna manzo Allah da ya nuna Salman al-Farisi muqaddara sahabbai za su yi rida to Salman al-Farisi zai tabbata akan aqida mai kyau kuma wannan aqida shine aqidan da manzo Allah ya bashi akai an gane ko ba wai zai kawo wani sabon aqida ba na ba san gane sannan kuma annabi ya nuna farisa farisan nan an ce iran idan an ce farisa iran ake nufi farisa iran wani state ne a cikin farisa kama ce allah ta'ala wato daga cikin mutanen najeriya za a samu wannan sai wani ya ce ai mutanen inugu ake nufi ko ana nufin mutanen akwai ikon ko ana nufin mutanen kaza kaza kaza wani gari an ce a najeriya to a najeriya yanzu za mu jira ne mu gani in suka bayyana sai mu duba irin siffansu shin siffan ya dace da irin siffan manzan allah da sahabbansa idan siffansu ya saba ma siffan manzan allah da sahabbansa sai mu ce ba wa'annan ake nufi ba to yanzu bari mu ɗauki aƙidan shi'a 'yan shi'a ba su yadda wannan alƙur'ani ya cika ba suna ganin wannan ƙur'anin da muke karantawa akwai alamar tambaya a cikinsa an gane ko bayan annabi ya rasu sahabban annabi sun canza alkur'ani in ji yan shi'a sun ƙara wani abu sun rage wani abu sun canza wani abu ƙur'ani na gaskiya yana hannun imamul mahaji tashin kiyama in ya kusa zai zo da shi to mu ɗauki wannan aƙida kawai ce mutanen da ke da wannan aƙida sun cancanci wannan sifa wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum gairaku la yakunu amsalakun mutanen da ke ganin alkur'anin da muke karantawa akwai alamar tambaya a gare shi ya hukunci wayannan mutane musulmi ne ko sun yi ridda sun yi ridda to mutanen da ke ganin sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun kafirta sai dai mutane yan kaɗan wanda za a iya lissafa su da da yatsun hannu shin wayannan mutane sun cancanci wannan sifa din mutanen da suke kafirta matan annabi suna tsinewa matan annabi suna jingina ma Aisha radiyallahu anha alfasha suna jingina ma aisha zina to shin wayannan mutane sun cancanci wannan sifa bayan Allah ta'ala ya ce ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan Allah yana muku wa'azi kada ku ƙara komawa zuwa ga irin wannan sifa har abada in kun kasance mai muminai to ashe duk wani mumini ba zai ƙara komawa zuwa ga yi Aisha mai ba ƙazafi to su nan suna nan a cikin littattafansu suna yi Aisha ƙazafi sannan yana daga cikin aƙidansu, aƙidan bada'u Allah zai iya faɗin magana yanzu daga baya sai Allah ya gane kuskure ne ya canza shin mutumin da yake ganin Allah zai iya faɗin magana a yanzu daga baya Allah ya zo ya faɗi magana ya canza Allah ya gane abin da ya faɗa ba daidai bane ya canza shin wannan mutumin ya cancanci wannan sifa me ya jingina ma Allah ya jingina ma Allah na kasu an gane kamar yadda Yahuda ke cewa Allah ya yi da na sanin da ya halicci ɗan adam shi ne bada'u aƙidan bada'u shi ne ka ce Allah ta'ala ya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu daga bayan sai Allah ya gano wannan abin da na aikata ba daidai ba ne abin da ya kamata in aikata saɓanin wannan abu sai Allah ta'ala sai ya sauri ya canza kenan Allah ta'ala bai san gaibi ba amma kuma duk da haka su ɗin nan sun yadda cewa imamansu guda goma sha biyu wato ma'asumai ne kuma sun san gaibi kuma ba sa yin kuskure amma Allah ta'ala sun jingina ma Allah bada'u amma sun kore ma Allah sanin gaibi sun jingina ma imamansu to mutumin da ya imani da bada'u musulmi ne shi an gani suna kafa hujja wai annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce ya yanka yanka dan shi Isma'il da Allah ya ce ya yanka dan shi sai annabi Ismail annabi Ibrahim ya samu annabi Ismail ya gaya masa cewa Allah ya bani umarni in yanka ka ne ra'ayinka an gane wannan ko ah, Allah eh? an gane ku? sai ce Allah ta'ala ya bani umarni in yanka ka me ra'ayinka ala ya abatif almatu umar ka in insha Allahu, yawa ya kai mahaifina ka aikata abin da aka umarce ka za ka same ni in sha'allahu daga cikin masu haƙuri mutanen kirki masu miƙa wuya a gare ka falon ma aslama wa tallahu lil lokacin da suka miƙa wuya dukan su annabi Ibrahim ya yarda zai yanka ɗan, shi ma ɗan ya yarda a yanka shi sai ya kifar da shi ga goshinsa sai Allah ce sai muka kira shi da sauri saura ka ɗan ya yanka shi me wa nadainahu ammi sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim kan sadaka ru'ya ya kai ibrahim hakika ka gaskata mafarki inna zalika najdil ne. lalle haka muke saka ma masu kyautatawa inna haza lahu al mubin wa fadainahu bi dhibin azim lalle wannan jarabawa ne mai girma wato ka riga ka tsufa baka haihuwa Allah ta'ala kuma ya baka da a cikin lokaci wanda lokaci wanda da wuya ka samu dan kana cikin san dan dan ya fara girma kuma ka ce ka zo ka yanka shi kuma kai da zaka yanka shi to zai yanka shi kenan me ya faru sai Allah ya ce wa fadainahu bi zibin azim sai muka fanshe shi da abin yankawa mai girma zai yanka kenan sai Allah ya aiko mai da rago ya ce ya yanka wannan rago a madadin annabi Ismail sai ya yanka wannan rago a madadin annabi Ismail wanda a ce wannan shine asalin layya da muke yi ila yawmil an fahimci wannan to anan wajen sai yan shi'a suna cewa wajen dilala anan Allah da ya ce annabi Ibrahim ya yanka ɗan shi daga bayan sai Allah ya ga kai bai dace ba sai Allah ya sauri ya canza sai ya aika mai da rago shin haka ne abun wai wannan shine hujja na bada'u shin wannan aya yana karantar da bada'u ne a'a me wannan aya ke karantarwa yana karantar da jarabawa Allah ta'ala bayan ya ba annabi ibrahim ɗa a cikin tsufa lokacin da annabi ibrahim ya kusa ya ba tsammani ga ɗa kuma ɗan nan aka ba shi wannan ɗa ɗan nan ya girma yana cikin son wannan ɗa sai kuma allah ya ce ka yanka allah yana so ya jarabe shi don ya nuna wa duniya ƙarfin imaninsa to annabi ibrahim kuma ya yi aiki da umarnin allah ya kama ɗan zai yanka to da ya kama ɗan zai yanka sai allah ya saukar da rago ya nuna dama can na jarabe ka ne inna haza lahuwal bala'ul mubin lalle wannan jarabawa ne bayyananne na jaraba ka ne domin in nuna karfin imaninka ga mutane wa la ibrahim rabbu rabbahu ah, wa la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa hunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama to wannan shine an gane wannan ko saboda haka wannan aya da ake cewa wai cewa an ce menene wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum aka ce an nuna Salman al-Farisi to sharadi aka kawo in an kawo sharadi ba lalle bane ya auku ina fatan gane wannan sannan kuma sahabban manzon Allah ba su yi ridda ba saboda daga cikin sahabban manzon Allah akwai wanda suka halarci yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar baki ɗaya an musa alƙawarin aljanna kuma Allah baya saba alƙawari a cikin sahabban annabi akwai wanda suka halarci bai'atul aqaba akwai wanda suka halarci bai asir ridwan suka yi mubaya'a ga manzan Allah karkashin itaciya duk yan aljanna ne zuma laqad radiyallahu anil mu'minina iz ka taka shajara fa alima ma fi qulubihim an gane wannan ko gashi nan dai wato sahabbai ga kuma wasabiquna alawwaluna wanda suka fara suka fara taimakon musulunci na farko na ainihin muhajirun da ansar da wanda suka bi su Allah ya ce radiyallahu anhu to wanda Allah ya yi ma wannan alkawari su ne kuma za ka ce za su yi ridda haka ba za su yi ridda ba ashe kenan wannan ba ya lizirtar da aukuwa in ma ya auku mutanen farisa aka ce ba ce mutanen iran ba mutanen iran suna daga cikin mutanen farisa sannan akwai manya-manyan malaman sunna da suka ba da gudunmawa ga musulunci ba 'yan shi'a bane su irin su imamul bukari mutanen farisa ne irin su Imamul muslim irin su siba waidi an gane akwai manya-manyan malamai akwai manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai mutanen farisa da suka ba da gudunmawa ga musulunci ko ba 'yan shi'a ba ne su ina ba san gane wannan ku baka dan an ce 'yan shi'a za su daga musulunci bayan musulunci ya yi ƙasa ba ana nufin 'yan shi'a masu zagin sahabbai ba ana nufin musulmi wanda suke kan tsantsan addini wanda babu gaurayi suna kan aƙidan littafin Allah da sunna musulmi da ke aiki da ayan فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنقال هنا هو تنام أولم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي afala yu'minun masha Allah yayi za mu tsaya nan ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an